'yan ta'addan boko haram na bullo da sabuwar barazana ta iya kai hari manyan garuruwa bayan a baya koma kwantan bauna da sukan yi su rika kai harin bazata damuwar da sashen jin kai na majalisar ɗinkin duniya ya nuna da yadda 'yan boko haram ɗin kan sace 'yan agaji kashe su da ma kai farmaki kan tawagarsu ya kawo zulumi musamman ma da yunkurin hari da 'yan ta'addan suka yi kan damaturo na jihar yobe da jami'an tsaro suka samu nasarar kwantar da fitinar bayan barin wuta wannan ya zo ne kwanaki kaɗan bayan babban sufetin 'yan sandan najeriya muhammadu adamu ya ce da taimakon jama'a an samu nasarar kwance ɗamarar wasu daga 'yan ta'addan attack na boko haram kasashen borno da yobe ya sauki saboda mutane suna aiki tare da hukumar tsaro ba da information da kuma wayansun su ma suna bin jami'an tsaro a shiga daji yawancin yan boko haram din sun fara dawowa suna nuna cewa sun daina ta'addancin suna son gwamnati su karbe su don su kai su inda za a canja musu ra'ayi da sauransu yawancin su sun ba da kansu wani mai mirajin kare al'ummar arewacin najeriya anas danna yaba ya ce sai an samu garan bawul ga lamarin jami'an tsaron kafin cimma nasarar da ake fata kuma sojojin nan da ake tura fagen yaki ba a exchange sun haɗa a koma juya a canza wasu a iza waɗannan su dawo bariki su huta har ta cimma soja wai yana da shago mai maiduguri soja yana da keke na tir wanda ya kamar a ne mai jigila cikin maiduguri soja ya koma dillalin kishi mai maiduguri don Allah mu auna ina ka bida a zamu zaman lahiya duk ƙasar da ake mulki to a ba jami'an tsaro hakkin su domin su kare lahiyar mutane ta da Amerika duk tana ta kame in ta yi ma budget cikin kashi ɗari kashi saba'in duk akan jami'an tsaro ne akan harkar tsaro ko baka ba tallaka komi ba ka kare shi ka bashi tsaro in tallaka bai samu komi ba to Najeriya ya dace su kwanta shi bacci bai samu hanya mai kyau ba bai samu ruwa mai kyau ba bai samu ingantaccen wuta ba bai samu ingantaccen asibiti ba to amma yana da kyau a bari talaka shi kwanta shi huta bayan ya dawo daga wani rangadi don tabbatar da tsaro gwamnan Yobe mai malabu ne ya ce matakan da aka ɗauka na tasiri wajen wanzar da salama yan boko haram din kansu wanda suka ajiye makamai suka mika wuyansu ana kai su inda ake ba su foro nan musamman a gombe sannan a mai da su garuruwansu so wannan kuma ya ƙara buɗe wani ƙofa duk wanda ma yake wannan faɗa idan ya gaji da faɗan kuma yana so ya koma ya zauna lafiya da jama'a ga ƙofan da aka buɗa masa to wannan ma ya taimaka gaya sannan kuma ƙoƙari da ake yi wajen jami'an tsaro da kuma 'yan sa kai da sauran jama'a irin ƙoƙari da ake shi ma ya samar da zaman lafiya amma uwa uba addu'a da ake yi ba dare ba rana a masallatai da sauransu ya taimaka gaya wajen samun zaman lafiya kuma wanda ana kai insha Allahu dukkan wa'annan abu da suke faruwa za su zama tarihi. Tun dubu biyu da tara da Boko Haram ta bayyana a fili da fara zubar da jini ake kuka da share hawaye don da alamu fitinar na neman zama jiki da kan sa jama'a yaƙi da tsoro. Nasura da Mailika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.